tana da dubu daya da dari hudu da arba'in da uku daidai da hudu ga watan june shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a yau da izinin allah za a fara gabatar da bayanai akan wasu. wa طرقها وأساليبها da'awa, hanyoyin da'awa uslo ko salo na yadda ya kamata a bi wajen gudanar da ko gabatar da ita wannan da'awa ɗin kamar yadda malamai bayanansu ya sha bambam dangane da fassara ko bayani akan me ake ce ma da'awa suka je ci cikin bayanan da su gabatar da'awatu hiyar islam za ka ce da'awa ana nufin musulunci alladhi a bihin nabi musuluncin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa ma alaihi salaful umma da kuma abin da magabata na kwarai suke a kan shi na fahimtar wannan addini da kuma karantarwar addini mu gano wannan da ke ku kenan da'awa ana nufin kiran al'umma zuwa ga addinin da annabi ya zo da shi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kiran waɗanda su dama ba cikin addinin suke ba zuwa ga addinin da kuma abin da addinin ya ƙunsa na biyu kiran waɗanda suke cikin addini suka tsaye a kan abin da addinin yake karantarwa zuwa ga su jajirce kuma su dage ta hanyar harkar da su falalan haka da abin da Allah maɗaukin sarki ya tattalar ga duk wanda ya ba abin da yake so ya mai biyayya ya nisanci abubuwan da baya su sannan da kiran waɗanda su suna cikin addinin amma sun fanɗari ko dai sun zama fasikai ko sun zama azzalumai ko sun zama 'yan son zuciya ko sun zama 'yan bid'a ko sun zama 'yan al'ada da sauran tarkacen da mutane suka ɗiɗɗibu suke bi sakamakon son zuciya sakamakon nisantan karantarwar alkur'ani da sunna sakamakon nisantan malamai na ƙwarai su ma irin waɗannan mutane kiransu zuwa ga abin da allah maɗaukin sarki yake so wannan shine musulunci kuma idan za a kira su za a kira su ne da abin da annabi ya zo da shi daga wurin Allah a bisa fahimtar shi da sahabban shi da yake su ne almajiran shi na farko da waɗanda suka biyo bayan su da kyautata dole da awa ta zama an fara ɗata an kira maza an kira mata an kira manya an kira ƙanana an kira shugabanni da talakawansu an shiga kasuwanni da wuraren aiki da wajajen kwadugo da duk inda al'umma suke tattaruwa ya zama an samar da usulubi mai kyau da hanyoyi masu inganci da nagarta a je a samu a kira mutane faɗakar da su a nuna masu yadda ya kamata kuma ya dace da su bi Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne da awa ya zama akwai waɗanda za su rika bin hatta mata da ke gidan biki ana masu da'a ana nuna masu yadda ya kamata Kwana sha'ani gane cewa sha'ani ba zai hana abi Allah ba zai yi ana biki a ce lokacin sallah ya yi ba tsaye da wannan bikin an yi sallah wajibi ne daga cikinsu a samu wanda allah maɗaukin sarki yayyaba da cewa warta kun minkum ummatan a samu wasu al'umma daga cikinku waɗanda za su yi umarni da kyakkyawa kuma su yi hali da mummuna wajibi ne a samar da wani a ma'aikatanku shin kai baka nike ne ko kafinta ne plumbing kake yi ko ko kai makeri ne gini kake yi ko jima kake yi dokanci kake yi ko ko sana'a ne kake da shi na hannu ko tireda ya zama rukunin inda kuke da jama'a suke tattaruwa wajibi ne a samar da wanda zai rika da'a ma'ana ya faɗakar da ku abin da Allah maɗaukin sarki yake so da wanda baya so ba tare da cewa an ƙaƙarfe yana da ilimin da zai buɗe ƙur'ani ko hadisi ya ce gashi jama'a lokacin sallah ya yi ku tashi mu je mai sallah jama'a lokacin sallah ya yi a kinsa wanda zai je kama ruwa ya kama ruwa mai alula ya je ya alula wannan da'awa ce kira ne zuwa ga Allah maɗaukin kira ne zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala dole ne mu sa ido game da irin halin da yaran mu suke ciki a yau kun gano da yawa daga cikin ƴaƴan musulmi in kun lura da kyau a yau ba sa sallah in kuma suna yin sallan a ina suke yi in suna yin sallan suna yin nasu kafin naku ko ko suna yi ne bayan naku duk wani magidanci da yake sallah a kowane masallaci ne a duk duniya a kalubalance shi da wannan ƴaƴanka na da kan sallah ba, suna ina za ka ja ce suna gida me suke yi a gidan sallar suke yi koko sun yi nasu ne kai kafin ka fito koko sai ka koma ne za su yi nasu kuma annabi ce mana ya yayi yaron da ya kai shekara bakwai a umarce shi da yin sallah in ya kai goma a jikin shi da yawa za ka samu suna da 'ya'yan da sun fi waɗannan shekaru wasu ma sun balaga dattijo zai zo masallaci ya sallah ya tafi gida ya tadda su suna zaune don dama a haka ya baro su ga ƙananan yara 'yan shekara bakwai takwas goma sha duk suna gani suna wasanninsu ba wanda zai shirya a tsara yadda waɗannan yaran ko da iyayensu sun yi sakacin umartansu da yin sallah su za su kafa da'awa na ƙoƙarin ana kiran sallah an fara sallan ya zama yaran ba a ganin wulƙitawarsu in ba zuwa musammancin na yi wa wasu ku su tunan shekaran jiya ne ku? muna sallan isha'i a nan sai aka kawo nefa sai ga dandazon yara a nan daura da masallaci suna ihun kawo wuta eh, tambaya suna sallan ne suka ihu ɗakin ba masu da'awar yadda yake sallah ko ana sallah ba a magana wanda mafi rinjayen zato kuma wannan shi ne tabbas ba sallar suke yi na biyu sun yi sallar ne kafin su zo nan su ihun kawo ta ma'ana sun riga mu yin sallar ko ko su ba za su yi nasu ba ne sai in mun gama namu ko ko sallar ne ba sa yi wa mafi rinjayen zato da tsammani na ƙarshen nan ne kuma iyayensu suna cikin masallacin nan yayyinsu suna ciki danginsu da ‘yan uwansu suna nan a ciki wani ma zai iya gane ihun nan na ɗana ne ko na ƙanina ne ko na ɗan danginmu amma ba a fin da ya dame shi da kira zuwa ga da Allah madaukakin sarki jama'a kun ga waɗannan abubuwan duk inda mai hankali yake wallahi sai ya nutsu in ba haka ba Allah madaukakin sarki sai ya tambaye wa kan wannan ko gyaran mota ka kai ko gyaran babur ka kai ko gyaran keke ka kai ko gyaran injin ban ruwa ko janareto ko ka kai gyaran wayanka ko wani kayan bukatunka jama'a biyu uku a wannan wuri lokacin sallah na yi kai da'awa wani yayi ƙarya kai da'awa wani yayi fushi kai da'awa wani yi kaza kai da'awa Kar ka kuskura ka janye daga yin da'awa jama'a mun gano su. wajibi ne zama kullum kana cin aikin da'awa ne kuma da wannan ba ce aikin suwa na zane kadai abin da yake aikin suwa na kadai wa'azi wanda shi wa'azi ana yi da ƙur'ani da sunna ne kuma kai in baka iya ba kai ke karambanin shiga cin abin da ba naka sannan wa'azi da karantarwa su ne aikin malamai ba ka iya buɗe littafi ka karantar ina ba ka shawara ka tsaya abinda ka ji malamai sun faɗa ka faɗi wa mutane ka tsaya ne karka sa kanka a cikin ruɗani wani zai ce tun da shi ba zai iya karanta awayin alkur'ani zai iya karanta hadisan annabu ba da saurata yana kallo ana anna sai zada ke shi kuma ba da zagi ko da fada ko da hantara ko da kausa san maganganu da cin zarafi ake yin da da'awa ya kawo da san mai rike ciki don wani mutum yana nan za mu karanta hadisin shi ya ga wani yana ta aikata ayyukan sabo yana ta aikata abubuwa marasa kyau sai ce ko Allah ba zai gafarta Allah madaukin sarki ce wane ne yake karambani a kanmu har ya ce ba za mu gafarta mu wane ba wani mun gafarta mashi amma kai kuma je ka aikin ka mun bata shi jama'a kuna fahimtar wannan da kai kina a cikin abokanka dole ne ya zama a kowane irin zamantakewa za ka yi ya zama akwai da'awa ka san ɗabi'u da halayyar kowa da ƙoƙarin faɗakar da kowa zuwa ga abin da Allah yake so da nisantar wanda baya so haka cikin ƙawayenki shi sa mala ya ce wahiyar wazifatul biya wal mursalin wa atba'uhum min al mu'minin al mukhlisin ita da'awa to aikin annabawan Allah ne da manzannin shi da waɗanda suka biyo bayansu daga cikin mu'minai masu ayyuka na kwarai kenan babu wani aikin da Allah baɗaukin sarki ya taɓa bai wani ɗan adam a duk duniya mafi daraja da ya kai aikin da ya ba annabawa da mazuni. izina ne yake gogoriyo ba kujerun shugabanci ba shugaban ƙasa sanatoci 'yan majalisun tarayya gwamnoni 'yan majalisun jiha shugabannin ƙananan hukumomi da kansilolinsu a nada mukamin sanata manya-manyan sakatarori manya-manyan kaza-kaza na ma'aikatan gwamnati masu baɗi da waye-waye duk wannan shiririta ne aiki mafi daraja shi ne aikin annabawa da manzanni su kuma aikin annabawa da manzanni shi ne da'awa an bayyace wannan da kyau ba wani aikin da ya ke shi kwata-kwata duk waɗannan abubuwan da ga mutane suna bi suna nema neman abin duniya ne an gano wannan da kyau da babu kuɗi babu faɗa aji babu mulki da tunƙaho da nuna isa dawa dawa dawa dawa dawa da ke cikin mulkin wala duk ba za su shiga da cikin harkar da'awa ne waɗancan abubuwan suke da sun tutso kai cikin shi an bayyance wannan da kyau a cikin harkar da'awa za a roƙe su sadaka domin gina addinin Allah sai su ɗan ƙakura su ɗan manna ma addini amma wajen gogoriyar abin da ya shafi mulkinsu za su kashe miliyoyin ɗaruruwa suna raba mutane don su kai magaci kuma in ba su samu ba su ja baki su shiru amma suna nan suna dindini a kan gudunmuwan da suka ba da wajen gina addinin Allah wanda wannan shi ne amfani da su a lahira kaga sai an kira mutane sai an bayyana musu ka ce sun sani a kuskure keke. ko kai ɗan siyasa ne ka gaya masa gaskiya ko kai delegate ne an je zaɓe ka gaya masa gaskiya ka ce ya ayyuhar delegate ɗan uwana ga abin da ake son mu yi gashi gashi gashi gashi ko su ji ko kansu ji ɗaya ina fata mun gano da ke Allah madaukin sarki a cikin sotu Yusuf ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani Allah ce ga ya masu ka ce wannan ita ce tafarki na wanda nake kira zuwa ga abi Allah subhanahu wa ta'ala a bisa ilimi kuma nima da waɗanda suka bi ni ko Allah muke bi ni da su kira muke zuwa ga abi Allah inan yanzu in kana cikin wannan gayyar da Allah ya ce ma annabi ya gaya mana ana wa manitta ni annabi aka ce ma annabi ya sanar da mu da kuma duk waɗanda suka daini wannan shine aikin da za mu yi wajen aji to kana kira kana daga cikin wamanin taba'an in ka shiga to shi nan, kana daga cikin ma'aikatan ofishin manzan Allah da shi kuma yake aiki a ofishin Allah to ko ne ahalullahi wasu kafuwatul mala sama ɗan adam gani yake duk wanda ya ɗauki aikin da'awa to shine wahalalle gajiyayye bai ma da abin yi ne ya fa to ba wani wanda yake da abin yi tabbatacce rijistar daga wurin Allah irin wanda yake aikin da'awa domin taya manzon Allah da karanta aya ta 108 cikin sautin Yusuf ka sha mamaki yace ana wa manista ba'a kuma aikin ke nan hadihi sabili ad'u ila Allah kaga shi Allah bai zo ya kira zuwa ga abota gwamnati ko abota demokratiya ko abota jam'iyya ko abota kungiya ko abona ru'ani ko abona waye waye waye waye ba shi yake ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'i yi kokari dan uwa ka shiga cikin waɗannan ana wa manittaba'i kisa makarantu ne na boko firamare ne sakandare ne makarantu ne na gaba da su lalle a samu waɗanda aikinsu kenan kira zuwa ga abin Allah maɗaukin sarki akan abin da Allah maɗaukin sarkin yake so kuma ya yi shi. Wahiya, ita wannan da'awa ita ce ayi ƙwarfar da'iya kai saye da unnasa, lalle ne mai da'awa ya san fa yadda zai kira mutane don ba kowane kalmomi da kowane yanayi ba ake kiran mutane akwai tsari hal yada Obin ono wa shidda wal qadahi fi ma hum alai shin mai da'awa zai zo yana kiran mutane ne da zafi da zafafawa da tsanani da sukan abin da mutane suke kai tsaye shi kai taron makaryata marasa mutunci haka ke da'awa ko da makaretan ne marasa mutuncin ai ba ka za ka su to ko kun san ku yan kwaya ne kuma ku ne iskan garin nan saboda haka mun zo mu kira ku zuwa ga Allah haka yake wa ya sa ka sukan abin da suke a kai ya ku taron karuwai wazunata dama ka ke wazi ya ku mashaya ka je ka same su a mashaya haka ke wa'azi an gano wannan da kyau ba ka ake karka soki abin da suke a kan shi shine ne walƙada fi ma hum wannan sai sa katanga ya tunkuɗe su daga sauraron ka kuma karka yi da tsanani karka zo da zafin zuciya da zafin rai ka ce za waɗannan abubuwa ba a yi ba ka ake da duk abin da kake son ka cimma daga ran da ranka ya ɓaci to kai shiru ka kai in har kai sai ya ja maka matsala ba da awa ba koma ne am yada ubin lil war rizqi wa tahsin ma yada ubun ilayhi duna an yaqbahum fi ma hum alayh shin shi mai da'awa an so ne ya kira da taushi da tausasawa da kyautata abin da yake kira zuwa gare shi ba tare da sukan abin da mutane suke a kan shi ba ba a suka zuwa kake ka bayyana kyan abin da kake su zuwa gare shi daga nan su gane da kansu abin da suke a kai bai da kyau ko kuma a hankali a hankali kai sai ka faɗakar da su sai su fahimci wannan jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau wannan ita ce a matsayin shimfida da sharan fage subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم